Eh, matashiya taken mu mun da gaskiya ko mai dace mujallar da ke fita farkon wata kuma da harshen hausa cikin gaskiya za mu isar da dukkan bukatun talakawa matashiya taken mu mun da gaskiya ko wanda yake koyar da dabaru na zaman aure tare da bayar da shawarwari akan al'amuran da sa su wato suka shafi gidan aure da yadda za a samu gidan aure cikin farin ciki zaman lafiya natsuwa da kuma kwanciyar hankali kamar yadda aka sani shirin mukan tattauna da dr zahra muhammad omar malamar addinin musulunci kuma wato masaniya da ke baiwa ma'aurata shawara akan yadda za su inganta gidan aurensu a kowane lokaci tare da samar da farin ciki a cikin gidan aurensu a shirye-shiryen da muka gabatar shirin ya kalli abubuwa da dama daga ciki akwai yanayin tsafta da yanayin yadda miji zai gyara mace wadda take ba mai tsafta ba da kuma yadda macen ita kanta za ta gyara miji wanda ba shi da tsaftar haka zalika akwai yanayi na wato kyautatawa dukka wasu daga cikin abubuwa ne da muka tattauna da su a baya saboda yanayi na zamani da kuma yanayi da ake ciki na rayuwa da kuma wato tsadar ko hauhawar kayan masarufi shirin a wannan rana zai kalli gidan aure da kuma wato yanayi da ake ciki a wannan wato yanayi na hauhawar kayan masarufi da kuma yadda ma'aurata za su kasance a gidan aurensu ta hanyar bayar su shawarwari domin wato ɗorewar zaman auren a doktor ta shirya tsaf kuma muna tare da ita za ta fara sallama a daidai wannan lokaci dokta barka da shigowa cikin wannan shirin. to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alaikum assalamu wa rahmatullahi. Ah, doctor ga yanayi da ake ciki na hauhawar kayayyaki mm-hmm. ga kuma yanayin gidan aure a yanzu a da yanayin abubuwan da mutum yake gudanarwa mm. za su kara kasancewa a matsayi duk da cewar kuma akwai gidajen auren da akwai 'yan matsaloli da suke a ciki sannan kuma ga yanayi da ake ciki mafara mm-hmm. kallon wato bangaren maza me ya kamata a ce namiji ya yi tunda dai shi ne jagora ah, ba mamaki za ki bayar da shawarwari kila ah, ya zaunar da matar tasa ko iyalinsa ya fahimtar da su yanayi da ake ciki oh. tunda an ce bayani shi ne komai amma bayanin za mu ji daga gari <laughs> to alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'adu, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah <clears throat> Allah ya kawo wani lokaci wanda yin Allah ne wanda duk duniya a cikin yanayin lokacin take ba Najeriya ce kawai ba mm. wannan sai mai fita waje shi zai san lallai ba najeriya ce kawai yake hmm. cikin wannan bala'i da aka shiga ba domin za a iya kiran shi bala'i tunda abin da zai ja a ce wani magidanci ba yadda zai sai abin da zai ci masu ci to wannan ba karamin garari ba ne wanda a tarihin najeriya dai an daɗe ba a samu matsala irin ta bana ba hmm. to alhamdulillah kamar yadda na ce duniya ce saboda akwai abubuwan da suka bamu mamaki wanda suke bamu mu ma haƙuri game da cewa ba mu ne kaɗai a cikin wannan yanayi ba kullum nakan yi misali da saudi arabia mm. kasancewarta ta ɗaya a duniya wadda sarakunan da suka fi kowa kuɗi mm. duk duniya ba mai kuɗinsu wannan an tabbatar kuma har yanzu haka ne su ne kan gaba kuma mutane ne karimai mm. wanda karamcinsu ya taso tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutane ne masu tarihin karamci kafin ma a haife shi mm. ahalinsa masu karamci ne to kuma aka zo kowa ya san tarihin kakansa yadda mm. yake karimi ne to kuma aka zo hakkansa karamcin ya ƙara faɗaɗuwa ta hanyar darajar addinin musulunci mm. to sai na ga ina going through ko kuma ina, ina kallo cikin social media mm. sai na ji ta magana da ta tayar min da hankali ta bani haƙuri mm. sai na ga wani ya fito a saudi arabia yana cewa yanzu saudi arabia ce ɗan saudiya ne saudi da larabci yake magana ya ce yanzu saudiya ce ta kai haka a ce har wani ya mutu da yunwa a ƙauyukan saudi arabia mm. ya ce mu da muke karimai mu da muka gaji karamci amma sai ga shi ga kuma abubuwan da suka zahara yanzu na buɗe wasu gidaje da ba su dace ba da sauransu amma sai ga shi ana ta almubazzaranci a gurin yin harka kaza da kaza wanda nan ba muhallin da zan je na mm. wani bayani kan ɓarnar saudiya don mm. ba majali ne ba ko karambani ne in tsaya ni abin da nake nufi muhalli shahidi abin da ya faɗa cewa har wani zai mutu da yunwa mm, tabbas da ba a mutu da yunwa ba mm. wallahi ba zai faɗa ba ai ƙasarsa ce tun da ƙauyuka ce mm. kuma uslubin da suke yanzu za ka gane ko shiga kai sabil da ake bayarwa a titi barkata yayan hana za ka san cewa ba fa su ba ne ba abin ba na Allah ne kawai wani matsi ne Allah ya watso shi mm. duniya mm. wannan na yi misali ne da su mm. saboda karamcinsu bature ba shi da karamcinsu wai na kai makurar makaramta ne shi sa ba da arzikin da suke da shi to abin ya bani tausayi kuma sai ya bani haƙuri ni ma matsayina na mace matar wani wanda muke gwama muna haƙuri a zamantakewar to na koro wannan dan bayani ne saboda mata na gida su gane me ake ciki mm. wai an gaya musu wai wai oga kwata-kwatansu wanda ko saudiya za ka ai ko kuɗi na na rike in ci sabil to yanzu babu wannan kullum ina faɗa mm. shekara kusan talatin ina shiga saudi arabia kusan duk shekara ran shiga sau uku Allah ya mu wannan baiwar na roƙi Allah kuma ya karba in ban shiga sau uku ba zan shiga sau biyu in ban shiga biyu ba zan shiga sau ɗaya a wannan shekara talatin ɗin kyankyan to na san me ke faruwa a baya na za ka hau bola ka tsinci kujera ka ga an aje katifa ka ga set na ɗaki full wani ya kawo su kan bola saboda ya san da mai ɗauka magunansu tika-tika da amma wallahi azim yanzu inda da hali da na nuna muku abin tausayi na je tan'im masjid aisha zan ɗauko umra sai na ga maguna na sai abinci na sai na tafi da shi na ce da na ci sai in yi wanka in sa haramina, in yi niyya in fito in taho haram gabatar da umarata abinci na a hannuna maguna suka biyo ni sai da na yi karatu akan wannan a ƙasar makka saudi arabia wallahi azim shekarun baya ka ba shekara goma baya ba yadda za a mage ta kalle ka da abincinka saboda me a suke za su ci kaza a za ka je kai kanka mai lafiyar za ka je ka ɗau buhun kaza a bola wallahi na san lokaci buhun kaza leya din nan mm. wadda in ta gama kwai mm. ba sa sai da ita ba kuma sa amfani da ita sai dai a ajiye ta yanzu wallahi sai dai ka siya ina ba da example nan ne saboda mu nigerians za mu ga cewa ai mu ma masu arziki ne mm. shugabannin mu wallahi allah ne istighfari shine maganin wannan musiba mm-hmm. magunan nan na yi bidiyo har na turo yara na na musu example na ce kun ga saudiya da ta zama ku? kun ganni da mage wajen guda uku mun gama program ina. zan nuna muku wajen guda uku suka biyo ni ina cin abinci ina jefa musu ɗan ƙashin da irin tsoka-tsokan nan to wannan kawai za isa ka yi karatu cewa wannan abin daga allah ne ba mu ba ne ba kuma najeriya ba ce na je toki ina zaune a ɗaki ina kallon tv translated abin nan tashar su mm. wadda take translation to english mm. suna kukan cewa shinkafa ta yi tsada ta fi karfin su a toki ina jin da akwai yan toki ban sani ba bara ne mm. bai fi bara ba shekara ɗaya da wani abu to duk dai nina gwamawa na ce to mun ga mu a najeriya mu ta fama dubawa mu ce mu ne a wahala amma kin ga su ma garuruwan da suke ba mu sha'awa ashe su suna da irin abin da nake so in gaya wa matanmu da mazanmu mm. musamman maza tunda su ne masu ciyarwa mm. su ne masu kawowa mm. da Allah ku zauna da wannan bayan Allah matanku yadda na bayanin nan ku bujiro musu da bayanin nan su kula da mai rayuwa take ciki su dawo ƙasa can ko biloniya ne kai ka koya wa matarka ta zo ƙasa abin da ta saba ci ba a ce ka takura mata ba amma kai mata bayani idan da wani almubazzaranci da da ake yi ka gaya mata a janye shi a daina saboda fushin allan kai ya daɗa ya zo ya shafe ku ma ku masu shi ɗin dimbus mm. saboda wannan abin za ka ga kamar wani fushi ne na ubangiji mm. ya shafi duniya baki ɗaya kuma ka ganar da iyali mm. cewa dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mm. cewa ikhshawshanu fa inna ni'ama la tadu ku dan wahala ku wahalar da kanku da kanku mm. saboda ni'ima ba ta dawwama ni'ima ba ta dawwama no condition is permanent mm. kamar yadda bature ya ce wata rana za ka yi wannan wata rana na sha faɗa na ce gidan nan nawa misali so da yawa wani lokaci za ka iya cewa ku sha kwaki tare da cewa kana da nama a firiza kana da buhunhunan abinci kana da komai mm. amma kawai za ka hango rayuwa don su santa ka ce yau ku sha garin kwaki Nda hali da siga mm. ko a yi kwaɗo wai na kaiwa ne ga kwaki mm. saboda shi ne muke ganin ƙaramin alhakin da kuɗinsa ba zai kai da ka dafa shinkafa da miya ko wani abu ba yanzu shi ma fa ya ja <laughs> ko da ya ja ba zai kai darajar dafa abinci ba eh. saboda in ka ce za ka dafa abinci sai ka sai mai sai ka sai magi sai mm. kwaki ka jika shi za ka yi da ruwa duk dasa eh, ka watsa yar gyaɗa inda hali in babu ma hali ka sa ɗan siga in ma ba sigan kasumarsa ake yanzu to alhamdulillah rabbil alamin mm, to kafin mu tafi ah, masu kallo ah, kada ku manta ah, shirin zamantakewar ma'aurata muke gabatarwa tare da dr zahra muhammad omar malamar addinin musulunci sannan kuma wato uwa mai bayar da shawara musamman ga ma'aurata ta yadda za su inganta harka ta zamantakewar aurensu za mu karɓi sako shirin zai ɗora bayan mun dawo Ga jadawalin labarai da shirye-shiryen matashiya TV. Cikakkun labarai za su dinga zuwa muku a ranakun Litinin zuwa Asabar da misalin karfe tara na dare a shafukanmu na YouTube da Facebook. Sai takaitattun labarai da zai dinga zuwa muku a kowace rana da misalin karfe shida na safe. Ba iya labarai muka tsaya ba akwai shirye-shirye na musamman da aka tanadar muku domin faɗaɗa muku ku masu kallon mu. Shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke tuwo da sakonnin tambayoyin da suka shafi addinin musulunci kuma ake amsawa zai dinga zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin tsaya da kafar ka shiri ne wanda yake tattaunawa da manya da kananan 'yan kasuwa masu sana'ar hannu zai dinga zuwa muku a kowace ranar laraba da misalin karfe takwas na dare akwai shirin zamantakewar ma'aurata shiri ne wanda yake koyar da dabarun zaman aure domin samun farin ciki a cikin gidajen ma'aurata. Zai dinga zuwar muku a kowace ranar Litinin da misalin karfe goma na safe. Yayin da shirin sirrin ma'aurata wanda yake zaƙulo matsaloli tsakanin ma'aurata tare da samar da hanyoyin warware su zai dinga zuwar muku ne a ranakun Juma'a da misalin karfe takwas na dare. Shirin kuma zo mu tattauna shirin ne wanda yake ɗauko maudu'i da ya shafi al'umma tare da tattaunawa a kansa. Zai dinga zuwar muku kai tsaye a ranar Juma'a da misalin karfe tara da rabi na dare zuwa karfe goma. Shirin 'yar cikin gida shiri ne wanda yake gayyato 'yan jaridu da masu alaka da aikin jarida domin jin irin gwagwarmayarsu tare da bayar da shawara ga ma'aikata bayan duba kalubale da aikin yake fuskanta. Zai dinga zuwar muku ne a kowace ranar talata da misalin karfe tara na dare. Shi kuwa shirin ciki da gaskiya shiri ne wanda yake gayyato 'yan siyasa domin baje kolin su ga 'yan siyasa da suke karewa zai dinga zuwa muku a ranar lahadi misalin karfe 8:30 na dare shirin dandalin kaniwood shiri ne wanda yake gayyato zaruma da 'yan masana'antar shirya fina-finai ta kaniwood ko waɗanda suke da alaƙa da masana'antar domin jin irin gudunmawar da suke bayarwa zai dinga zuwa a ranakun asabar da misalin karfe 8:30 da rabi na dare kazalika akwai shirin rayuwar masoya shiri ne wanda ake gayyato masoya musamman waɗanda suka fuskanci ƙalubale suka shagowar maya a rayuwar su domin jin irin abubuwan da suka fuskanta zai rinka zuwa muku a dukkanin ranar litinin da misalin karfe 8 da rabi na dare. Bugu da ƙari, shirin ana yi da kai shiri ne wanda yake taɓo ɓangarori daban-daban da suka shafi al'umma domin samar da hanyoyin da za a magance su. Zai dinga zuwa a ranar Laraba da misalin karfe 8 da rabi na dare. Kada ku manta, za ku iya samun Matashiya TV a shafukan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok da sunan Matashiya TV. ko kuma shafinmu na X wato Twitter at ‘yan matashiya ko ku karanta labaranmu a adireshinmu na yanar gizo matashiya da squam ko kuma kai tsaye ku tuntube mu ta hanyar kira ko kuma ta hanyar WhatsApp a kan lambar wayarmu sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Matashiya TV. Mai tsage gaskiya komai ɗacinta. Masu kallo barkanmu da dawowa. To malama kin fara magana ko kina magana sai na da tsike akan kin bada misali akan garin kwaki eh, wanda shi kansa a yanzu ma misali <laughs> kwanansa ya wara dubu daya da kusan ɗari biyu ko da ɗari uku <laughs> to ah, kina bayani akan yadda miji zai bi wajen wato fahimtar da iyalinsa hali da sauyi na rayuwa da duniya da ke ciki mm, baki da mm, ah, mm. daga farko misalin ki ya fara ga waɗanda suke da shi su fara koyawa kansu su yi rayuwar babu ko da a ce suna da shi to su kuma waɗanda babu fa to su ma wanda babu <clears throat> namiji shine shugaba kamar yadda na faɗa a rijal kawamun al nisa saboda hankalinsu da dukiyar da suke ciyarwa da girma da Allah ya ga dama ya basu mm. fiye da mace mm. to tun da aka ce an baka girma to ku hankalinka dama na mai girma ai fi na ƙarami to ka zauna da su idan matanka hudu ne in biyu ne in uku ne in ɗaya ce ka zauna kai mata filla-filla ku yi hiwar ilmi mm. dama shi hiwar a game da ma'aurata ana son shi ko duniya na zaune lafiya Mm. komai naku waje waje ne bare kuma gashi an shiga wani yanayi abinda ake nufi da hiwar mm. tattaunawa da fito da matsaloli da yadda za a yi tackling matsalar ya kamata a dinga lokaci zuwa lokaci ai dama gidan da ba hiwar mm. ilmi akwai matsala za ku zauna ke toke habibiyata zo mu zauna zauna a hankali ka zauna inda wani kwano ma a kusa da ita ka janye mata don kar ta bige ka zauna ka kwantar mata da hankali ce to na zaunar da ke ne saboda mu tattauna kin gani ma'aikaci ne albashi na dubu arba'in ne albashi na dubu ɗari ne hmm. a'a albashi na miliyan ɗaya ne akwai miliyan ɗin ma akwai a wasu kamfanoni ko wani abu akwai mm. akwai akwai matsayin da za ka karɓi miliyan mm. na san dai ba miliyan ɗaya a matakin najeriya duk mm. ma'aikata duka <laughs> hatta ministers ba su kai miliyan ba dai albashi ne to miliyan ɗin ma ai la haula wala quwwata ta hau kanta yanzu in ita kake karɓa ma a watan bukatun sun danne yawwa yanayin kuɗinka yanayin bukatun gidan to za ka gaya mata cewa ya kamata mu yi tsari kar mu zo mu ruguza bajet ɗinmu mu zo wata rana muna ta afu muna nema a gurin wani ko muna tawakkali da wani ba allah da ya bamu wannan aikin ba ba na so in ga kin zo ko kina shirin haihuwa ba ni da yadda zan yi in kai ki asibiti ba ni da yadda zan yi in miki hakika ba ni da yadda zan yi in sai miki abincin da za ki ciki ƙoshi kai ba na so lokacin biyan makaranta ya zo ga ba yadda zan yi in biya duk dai ke nake wa masoyiyata ta san mu akwai mu da san afifa idan za a hiwar da mace to ana yi ne ana ba ta kalmomi na so da ƙauna za ta karɓe shi kuma wallahi in ta riƙe maka shi za ta yi aiki da shi to kin ga kuɗin nan namu mu ɗan yi mu mu yanki ɗan wani abu kaɗan dubu goma ce ishirin mu sa a banki ni in kin yadda ma in sa a account ɗinki amma ki kula da su na makarantar yara ne a'a ki kula da su na siyan mai ne in ya ƙare man girki a'a ki kula da su makaranta yara da suke zuwa takalmansu wata ran ya farke wata ran ki kula da wannan fo takalmansu in sun farke ko kayansu in sun farke in za a kai wa tela at least abinda nake nufi misalai ne na cewa dai budget ɗinka ya canza ka nuna mata cewa rayuwar ta canza maka to ku zai canza amma a cikin limana za ta yadda da shi ƙila mm. ma a lokacin mai hankali ce za ta ba da wata shawarar da kai ma abin zai burge ka ko kuma ɗoruwa a kai to idan mai sana'a ce namiji zai iya yanka ɗan wani abu in ƙanƙanin jari gare ta zai iya yanka ɗan wani abu ya ɗora mata ya ce zan ƙara miki wannan ki daɗa ƙara sarinki ko ki daɗa ƙara suyar ki ta kaza ko wata gullisuwarki ba don komai ba saboda ki taimaka mu taimaka rayuwar iyali saboda wata ran za ki ga salarin nan ba komai a hannuna mm. amma in kika juya wannan kika riƙe in ma ban samu kawo magi ba za ki siya mu ban samu kaza za ki siya hawar ilmi eh wani kuwa ne mai kyau za ta ji daɗi kaga wannan ƙara mata ɗan jarin ma mm. don ta riƙe ka sai ta baka mamaki saboda mu mata da kuke gani Allah ya sa mana albarka a neman mu fa mm. idan har muka sa muna ɗan nema wallahi sai ta baka mamaki in dai ta yadda da wannan tattalin mm. da akwai tattali mm. matuka musamman kuma mm. a ga ita take siye ka san da yawa akwai gidajen da basu ma san me ake ciki ba da daddawa alhaji zai ce daga ƙauyensu kawai a kawo mai kwalin daddawa a yi ce mu karamar abako wadda da wuya ka ce wa namiji daddawa zan siyo ban kudi a sha na za a komai bukatarsu za a je ba san komai ba yan auren 'ya'yanta sun tashi sai dai ta ba da list mm. sai fa dai ka taga komai wani tsari ma da na ga masu kuɗin suna yi sai a kira ire-iren mu ko wasu dai yar babba haka mm. mai dan hankali haka dai mai shekaru mm. kuma wadda aka san ko yar kasuwa ce a ce ga kuɗi na kaza kawai da gado da katifa kujera komai siyo yarinya har tsintsiya wannan matar gidan me ta sani dai ta ci ta kwanta ta tashi ta buga kwalle ta ta sa ta sa da tafukun alhaji <laughs> to da alhaji zai mutu kuma akwai matsala hmm. da alhaji zai tafi akwai matsala ina wannan bayani ne ba don komai ba hmm. saboda rayuwa hmm. kai a matsayinka na musulmi annabi ya gama koya mana ya kamata mu bi koyon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne za mu zauna lafiya in maka example ni ba ni da gwamnati ba ni da aiki ina zaune gida zaman housewife kawai amma da yawa sai a kalli to ke malama yanzu ba ki aiki kuma kin ma fi kyan gani lokacin da kike aiki ko ku ki wuji gawo lokacin da kike samun kuɗi amma yanzu ba kya komai ma ba komai ba ki samun komai amma kin fi kyan gani ba wani abu ba wannan tsarin da nake koya muku yanzu nake gudanar da ku kansa na bi da yara tuntuni mun san no condition kuma duk abin da zai iya zuwa za mu tare shi da saboda mun san cewa Allah ya faɗa da mu ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الأموال والثمرات ko ko ban yi ta daidai ba wa bashirin sabirin duk wanda ya san wannan ayar to zai shirya duk abin da ya zo zai karba kuma zai zauna lafiya shi rayuwa hajiyata da nake baki shawara ba kawai kullum ki zauna a cikin nishaɗi da yalwa da waye ki mm. sa ki rubuta akwai lokacin da wahala za ta zo ga ta ta zo ga ta ta zo hatta miliyoniyoyin gari ta zo musu mm. abin da ka saba yanzu wallahi ba za ka iya ba abin da ka saba da yanzu ba za ka iya wani muku misali da masu cika jirgi su kai umara saboda suna dukiya wallahi yanzu ba sa iyawa Allah ya sa su kai mutum goma gashi ba masu kuɗin ne wai na ma misali mm, waɗanda suke iya yi a misali waɗanda suke cika mota su ba wa mutane abinci sabil karwaci na akan halin su ba sa iyawa yanzu in ka karkari mutum ila ya raba dubu goma ashe rayuwa ce ta canza kiɗa ya canza to ma ta canza kuma shi mai hankali nutsatsi wayayye shine mai tafiya da zamani duk yadda zamani ya zo ki san yadda za ki bi idan da kullum sai kun ci nama canza yanzu idan babu kuɗin cin nama kullum canza kawo wani usulubi ga aure nan duk da cewa ita ma kanta tana da wannan misali nake muku mm. aure za ta iya ɗaukan makwafin nama mm. za ki iya miyar dage-dage da ita za ki iya yin 'yan miyaki ki soya awara ki ki zuba a ciki in ma a ɗanyarta ne ki yanyanka ki watsa ta miya. a sai kin jujjuya ba ki sai da za ki fitar da ita za a ci abinci zamanin ku ne ko na zamanin zamanin nan ne ni da na san wata awara <laughs> da can zamanin ku a mu can zamanin mu, ai ba ruwan mu mu taba ganin tashin hankali irin na wannan zamanin yanzu ba dan ni wallahi a gidanmu ban san lami ba ma <laughs> ni wallahi ban san miya lami ba shekara 80 sai an je kauye kuma idan shekara 100 ne sai an je ƙauye kuma in muka je ƙauye ma idan a farin ciki aka je wallahi na ganin nama sai dai kawai zan ga daban za a ce nama ne a tsame nama. wannan abun kullum yana burge da na tunan shi a kawo sai a kakasa nama ruwan nama a kada kuka ta daɗi ta kyau ni dai wannan ne kawai amma wallahi ko ƙauye na je sai na ci nama a da yanzu kuwa a gida ma sai dai Allah kai mana sutura to masu kallo kun ji kamar yadda ta yi bayani ta ba ba mu misalin zamaninsa can baya kusan shekara 80 da wani abu ba <laughs> lalle sosai da fatan kuma wato mazan za su ji wannan shawara hmm. ta yadda za su dora iyalinsu a kai wata hmm. hanyar fahimtar da su akan halin da ake ciki a wannan lokaci hmm. mako mai zuwa za mu kalli ɓangaren mata su kuma ta wace hanya za su iya taimakawa mazajen domin ganin an ci gaba da wato an gudu tare an tsira tare wallahi to mama a wannan lokaci sai ki sallama ga masu kallon mu to jama'a ina yi muku addu'a ina yi wa juna addu'a Allah ka kawo mana buɗi ka ɗauke mana kuncin rayuwa da aka shiga ka sa mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullah masu kallo shirin zamantakewar ma'aurata kenan shirin da a wannan rana ya kalli yanayi da ake ciki sannan kuma aka dora maza magidanta akan hanyar da wato za su bi wajen dora iyalinsu da yadda za su fahimtar da su canji da aka samu da kuma hanyar da za a bi domin samun mafita ta yadda za a ci gaba wato zaman auren zai ci gaba da ɗorewa cikin zaman lafiya maimakon a ta wato kunci ko kuma a ta damuwa ko kuma ta gaya ya canja ba tare da wani dalili ba mako mai zuwa za mu kalli ɓangaren matan su kuma ta yaya za su taimakawa mazan ah, a wannan lokaci a madadin wanda ya sa kan farko ya abu da gaskiya ko mai daci mata akwai shafin su na kulliya da girki ba shakka